yau kuma hijabi zaki sa to ai na fahimci kai dan iska ne sai ka dinga wa mutane wani gani gani ina mijinki ina mijinki ki sa hijabi ki ce wani dan iska ne ban gane ba to me amfanin auren me amfanin auren eh. wani ban fahimtar da kai bane an ce amma girki an ce in kai ma ruwan wanka duk ina ma ok wannan su ne aure hakin mm. kwana ta fatarwa diya yara ta ya tashi da kan mafinki, ya dawo kaina to baka min ne mai guda ɗaya baka min ci kana bani ci kana bani sha kana bani tufafi ga haƙƙin kwana nan katifa fa biyu to yanzu me ban gane me yake nufi ba yanzu ya zaki samun hijabi a cikin gida ba zan sa hijabi ba na fahimci kai dan iska ne in ka shigo sai ka dinga kallon mutane na rantse da Allah muka ci hijabin nan ba in ban sa reza daga kasa daga sama har kasa na tsaga shege ba Allah tsine mu wallahi ni kuma kana yi idan ban kai ka kara wurin human rights ba me wurin human rights zan kai karin ka wajen me human right za ki kai kara na eh. in mun ne ya ga miki dan girman Allah ki kara na na ma ina da Qur'ani da na farka wannan daga sama a kasa wallahi ga tsiya ke wai baki san haƙƙin aure ba eh. me ban gane ba na rantse da Allah gidan ku za ki koma na rantse tun da ke baki san haƙƙin aure ba wallahi da zan koma gidanmu ba to kin ga dare ne ko Mm. dan Allah dan nan ki daga hankali mu lallaba mu dan ɗan soyayya zuwa safan yaso sai ki da abin da zai soyayya eh mana wai ba mu taba mu soyayya a waje bane ai ya kare wace ki gane halin da nake cikin mana wani hali kake kalle kafa kullum kubul ka ce wani halin da kake tafi bala'i ce kawai take hura ni wallahi tallahi na rantse da Allah ki kiyaye kanki wallahi tallahi ni dinnan sai ka ce mai ko da yake shekara sha hudu sai abin yara har ya kamata a cikin wani ka bani minti na an kyawa ki kina sa ka bani minti na biyon bayi ki ansa biyo ka bayi in ansa mm. la ko huciya gaskiya da saki wallahi tallahi sai na mai da ke gida an ma iyaye bayani ba zan koma ba sai kin koma da wallahi ba zan koma ba da karfin tsiya to wallahi ba ta koma ba cikin dare na daddaure ki yasu Allah in kika yadda gobe kai ba ki gyara halin ki mani da ke ni na kira kanwan ba da tawa za su zo za ku mana sati biyu da izinin wa da izinin Allah ok da izinin Allah ko za ki sani in na shiga bayi na fito na za ki gani wallahi baka isa ka takura mu? ba ashe dan iska na aura muku da ƙayatattun magungunan gargajiya wato islamic chemist ina gabatar muku da maganin basir shawara sanyi atini wadda zaka ga shi sanyi ya kaskala kala ne akwai sanyi na ƙashi wanda za ka ji gaɓoɓinka duka sun mutu sannan kuma akwai sanyin mara wanda za ka dinga jin ƙaiƙayi a gaban ka kuma wani ruwa yana fitowa a gaba sannan kuma akwai sanyi wanda yake kankantar da gaba za ka gabanka ya koma ɗan ƙarami wanda ba ka iya gamsar da matanka akwai infection na mata sanyi wanda za ka ga gaban mace yana fito da ban ruwa yana ƙwaraje sannan kuma har yana ma hana haihuwa muna gabatar muku da ingantattun magungunan karfin maza sosai da wanda ba sa iya gamsar da iyalinsu akwai gwarzon namijin harish insha Allah sannan ko muna da jangorni sannan ko muna da sultan akwai arijal akwai ak-49 sannan akwai number one plus wato na ɗaya kenan sannan kuma akwai a macen da zaka gabata da ni'ima gaba ɗaya wato gaba ɗaya wajen abu shi yake to shi ma akwai haɗin da muke yi na musamman na maganin ni'ima ya insha Allah sannan ko muna gabatar muku da maganin hips da na breast wadda za a gani nonuwanta sun kwanta insha Allah su ma duk gasu nan muna da su kala kala nau'i nau'i daban-daban don gasu nan ko da ko ba a Najeriya kake ba ko a Najeriya kake ko a Libya ko a Saudiya ko dai a wace ƙasa kake insha Allah akwai hanyar da muke bi muna waibin dan magani na gode sosai sannan kuma shagon mai yana nan a kasuwan bacci randa bawul alfurkan islamic na nan opposite stanbic ibtc bank din nan insha allahu muna maraba da ku da kowa da kowa da mai siyan daidai kai har ma da mai sa muna maraba sosai ni ne ku babu